اللهم أرحمنا الثواب وجنبنا العقباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيربع وسائل شعبان جرم وزن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جسدين بدأ أربعين دبيو وان دا يداتي دا شاترا بوتن miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya muna wannan masallaci na ibn taimiyya da ke anguwar kalmanduna a cikin garin zaria a jihar kaduna kasar ta najeriya muna karanta kumdata tafsir wanda yake mulakas ne na tafsir alkur'anin azim na ibn kafir Allah ta'ala ya ji muna cikin suratul baqara kuma yau za mu tashi ayar da take cewa وإذا استغفر نساءه بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى بقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشردهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثروا في الأرض مفسدين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين har yanzu Allah ta'ala yana ambata ni'imomin da yawa bani Isra'ila da mu'jiza da ya ba annabi Musa alaihi salam wanda yake tabbatar da risalarsa lokacin da suke ayyamuti sun kawo kuka ga annabi Musa alaihi salam bani Isra'ila kenan cewa kishi na damu ya roƙi ubangiji ya shayar da turuwa annabi musa alaihi salam kamar yadda wannan aya ta 60 take nuna mana ya roƙi allah kuma allah ya an shiga ayi mu'ujizarsa ta bayyana wa izista musa da sauri ku tunatar da su ku ambata musu izistasqa musa lokacin da annabi musa alaihi salam ya nemi shayarwa daga allah mahalicinmu liƙaunihi ya shayar da mutanensa bani isra'ila bayan kuka da ƙorafi na tsananin ishin da suke samun kansu annabi musa ya anshi wannan maganar ya koma ga ubangiji yayi tadarru'i da khushu'i ya roƙi rabbal izzati wal jalal ya shayar da turuwa fa qulna Allah cikin ba da kibriyadinsa ya ce sai muka ce ma annabi musa da turbi asakal hajar ɗauki sandan ka babban mujizarta ka bugi dutse da wannan sandan abinda muke a neman ka yi kenan annabi musa alaihi salam ya ɗau sandarsa ya bugi dutse bugan dutse ke da wuya famfajarar dutse ya cakkece min husnata asharata aina ya fidda bututun ruwa a jikinsa a gida goma sha biyu gida goma sha biyu shi ne gidan 'ya'yan annabi a kogo wanda cikinsu akwai annabi yuku inni ra'aitu ahada ashara kawkaba والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أحد عشر كوكبا ينقوان سميتو قوم شاديا شين شادي بابنت النبي أقول wanda ake mashi laƙabi da Isra'il bawan Allah su ne ‘ya'yan isra'ila bani isra'ila kowane gida ya bunƙasa ya hayayyafa zuriyarsu sun yi yawa to su ne yau suke wahalar da annabi musa saboda ƙabilanci suka ce ka roƙa mana allah a yasu yasu 'ya'yan gida ɗaya suna ƙabilanci ya ba mu ruwan sha amma rijiyan kowa daban kada ɗan gidan lawi ya je gidan Yusuf ya sha bayan Allah ya ji kusan ya share musu hawaye ta hannun annabi musa alaihi salam ta'ala ya ce kada alima kullu unasin mashrabahum kowace jama'a ko al'umma kowa ya san inda yake shan ruwarsa don wannan gida ba zai je gidan waɗannan da suke sha ya sha a rijiyarsu ba haka don wancan ba zai zo na waɗannan ya sha nasu ba Allah ya ce ga yi nan neman maku ko ku gode ko ku yi bujirki kulu ga man ga salwa ku ci rabu ku sha ruwan da kuke so ku sha jarba ko zuma duka daga taskar arzikin allah ne ba ku yi aikata komai ba ba ku ka haka rijiyar ba 'yan gata ba ku ja bututun daga wani waje kun kawo ba 'yan gata an fidda maku idan dinar ruwa ne kowa da na gidan bayan ga man ga salwa kuluwar shi abubuwan Allah wala a fil ardi mufsidin amma kada ku fuskanci ni'imar Allah da butulki. ku barna a kasan Allah da ta'addanci da kafirci da fasikanci da abin da yake na fajin shi ne ba masu ka ku canza ni'iman Allah da kafirce ma Allah sai ku jefa kanku cikin hallaka ƙarama ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحل لهم ماذا وأهلوا قومهم دار البوار wata aya tana cewa ba ku ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maku waɗanda suka canza ni'iman Allah da hukunci da kafirci ba sai suka sauka suka kuma jefa jama'ansu a fagen hallaka to haka ka'idan Allah ke. ya kuli ta'ala wasu ni'imati alaikum bani isra'il ku tuna ni'iman da na maku fi ijabati nabiyakum ijabati nabiyakum ta yadda na anfa addu'ar annabinku da kuka nemi a shayar da ku addu'a ni kuma na ba ku ruwa ku sha musa alaihi salam shi na taƙani lahun lokacin da ya nemi na shayar da shi ruwa don shuka na sha tsiri لكم الماء da na tashi shayar da ku ruwan kuma sai na sauwake maku ruwan ba wahala ba mu ce ku haka rijiya ba ba mu ce ku je ku yi zuwa tsatse ba kawai mun ce ma annabi musa ku ji dutse ne dutse sai ya kama hawaye waje goma sha biyu kowanne da ruwa magishi wanda za ku wadatu wata ni'ima ta kai wannan wa ihtimadihi lakum min hajarin yuhmalu ma'akum da yadda na fitar da ruwan nan daga kurman dutse ana ɗaukan shi zuwa gare ku wa tabdirin ma'alakun minhu da yadda na kyakke ta dutsen ruwa ya fito daga jikin shi min fintai asharata aina sai da na fidda muku ruwa ɗaya bayan ɗaya a dutsen nan guda goma sha biyu kowanne yana bulbula da kulle tiftin min asbaqikum ainun qad kuwa. kowace gida na cikin jikokin annabi ya ako ya san wajen shan ruwarsa ba gogoriyo ba matsaki ba korafi fa kulu min almanni was salwa ya ce ga ni'iman mannu ga ni'iman salwa duk ku yi amfani da shi washrabu min hadha ma ku sha wannan ruwa da na fidda muku idan ruwa a goma sha biyu allazi an ba'atuhu lakum wanda na fidda muku idan ruwansa bila sa'ayin minkum wala kaddar ba abin da kuka yi ba wahalan da kuka yi galibi idan ni'ima ya yi daɗi ya yi yawa sai ya zan lalacewa da shagwaba wannan ɗabi'a ce ta rayuwa sai ka ji mutum ya tsoma kyankyani ni fa ba zan ci naman bunsuru ba kakka yanka mana bunsuru idan ta juya sai masara ta gagara ku lura da wannan abokanmu da suka yi karatu a libya wancan lokaci suka ce wallahi idan an yanka dabba kayan cikin tattarawa ake a kai bola wa zai ci kuma ba a cin haɗaɗɗen sa sai ɗan maraƙi wai babba da tauri eh sai ɗan maraƙi wanda yake ɗan lokaci kaɗan aka rene shi ya gaba-gaba yau ba mu ma mu dubi rayuwarmu mu yanke makamu hukunci mu 'ya'yan talakawa ne amma na tashi a gidanmu ana yin dafa duka da kayan ciki wallahi don tabbatar maka kuma mu 'ya'yan talakawa ne kuma ina gaya maka a wancan zarafin in an dafa dukan nan kowa sai ya sami nama a kan nashi dafa sannan yana ci kuma ya kama da wani zai ce na samu wani na samu wani to yau ga mu da rayuwa a matakai daban-daban waye yake dafa duka da kayan ciki in akwai in akwai to su wuce a kirga su da yatsun hannu ba ina son ku dubi yadda in an canza ni'iman Allah Allah yake canza in aka bujirce ma ni'iman Allah yadda Allah ke canza ta dajin ka cika za ba matsala bace, ba matsala bace, amma yanzu fa hmm? sai dai a haɗiye bakin yawo, na ya zama baki muka dawo ma Allah Allah zai canza hayuwa inna Allah la yubayyiru ma bi qaumi hatta yubayyiru ma bi anfusihim Allah ka kare mu واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا فد وعبد الذي سخر لكم ذلك abin nema daga wajenku kawai ku bauta ma ubangijin da ya sauwake muku wannan abu abin da ake nema daga wajenku kenan wala ta'asau fil ardi mufsidin kada ku shiga kasar Allah ku ci ni'imar Allah ku fuskanci ni'imar kuma da tafici da sabo da barna a ƙasa wala ta ƙabilu ni'ama bil istiyani fa taslibuha kada ku fuskanci ni'imar Allah da saba ma ubangiji to za ku kance wannan ni'ima ta kuce maku ku rasa ta ƙa'idar kenan subhanallah wa hadhihi al-qissa wannan bayani na wannan labarin da alkur'ani ya ba mu cikin aya ɗaya wanda in za a walwale ta a mata walwalan jiho dogon magana take kunshe da shi mai ma'ana tuli shabihatun tana da kamanceceniya bilkistatil mazkura fi suratul a'raf da kissan da Allah ta'ala ya ambata cikin suratul a'raf insha Allah muna tafi kanta walakin tilka makiyya amma waccan ta suratul a'raf ayar a makka aka saukar da ita فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب shi yasa lokacin da ake ba da labari game da su aka kawo zamiri na wanda baya nan shine zamirin alba'i لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم أما فعل بهم domin Allah subhanahu wa ta'ala yana bai manzansa sallallahu alaihi wa sallam labarin abin da ya aikata a kansu ne ko abin da ya yi masu سبحانه وتعالى وأما في هذه السورة أما أولنا السورة تبقى وانجمك كم بيان ذا وهي البقرة فإنها مدنية تولى السورة تبقى إرمجينك فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم في هذا كان كيف يأكف التنكيس ba yi amfani da zamiri na ga'ibi mutum na uku ba wa asbara hunaka bi qawli a suratul araf maimakon fanfajarat ta'ala ya yi amfani da fambas abinda ya amfani da ita kenan min husnata ashirata aina ainihin fambajasat awalil imtijar kenan eh, wa huwa awalil imtijar wato farkon kecewar ruwa shine ake ce mashi haka wa akhbara hauna amma nan, tunda akwai gaf na lokaci subhanahu ta'ala sai ya amfani bi ma'ala ilaihil halu da abinda makoman ya kasance a hiran a karke kenan wa huwa lintijar shine cecewa ruwan sosai wancan ya soma bulgulowa ne nan sai ya cece fana saba zikira fana saba zikirar haza haguna wa zaka sai ya wannan kalma na fanfajarat a nan sai ya dace can ma fanfajasar sai ya dace a can wallahu alam shi gaba وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وكفائها من بطلها وشفائها وفولها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة فكلت وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون الله kun ji ni'imar da Allah ta'ala ya ma bani Isra'ila kuma ba wani sa'ayi nasu ba wani wahalan da suka yi amma saboda shababa sai suka yi butulci وإذ قلتم يا موسى kina sadda su lokacin da bani isra'ila suka ce kai musa wato ba za ka sami al'umman da ba su girmama manzansu ba kamar bani isra'ila da annabin musa su lura da kalmomin ba za su ce annabin allah ba ba za su ce manzan Allah ba ba za su yi wata alkunya ba musa ana daga cikin girmamawa ga wanda take girmamawa ka boye sunansa na yanka amma manzan Allah ne ba musa ya musa ya musa alkuhani yana cewa la taj'alu da ar-rasul ka a fi ba'da ba daidai ba ta nau'in kiran Allah ya ce na lalina yunadu na kamin wa ma'il hujjara aksaruhum la ya'qilu lan nasbira ala ta'amin wajibin gaskiya musa wallahi ba za mu taba juriya ba ba za mu taba haƙuri mai cikin abinci irin bai ba kullum nama kullum nama sai ka ce wata kuma ta ji ba ba za su yi haƙuri da abinci ɗaya ba me abinci ɗaya alman wasarwa ga ruwa su ba ba najali ba kunya ba ku kuka yi aiki kuka saya ba ba ku kuka je kuka yi faranta ba ba wani wahalanku ku kawai ɗan gata shababa ku fito fita kamar yadda muke shababa yayanmu ka yi tuwo da miya da kamai ba haɗe jiya ƙwaƙwata hadu amma lalataccen zai ce arne da fat ko ba haka ba ne in ya ma hannun shi ya ji bai mashi ba sai ya kakkafe kawai ya tsaki ya fita ya nemi ya nufi shagon mai shayi ubai shi kuma wannan ya ci uwarsa wannan ta ci amma shi ya fi ƙarfin ya ci kuma ba zai taimaka ko da da mutakin guda ɗaya ce a kara kai baki ba matasa ku ji tsoron Allah in har babanka zai tuwo mamanka tafi kai ka zame ka ce arne da kwas ka je ka ci abin da kake so a waje ka bar babanka ka bar mamanka su ci ina tausayi ina imani ina rahama ina jin kai wanda Allah ya wajabta maka game da iyayenka za ka haihu ala gafata malam in baka gane darasin bane ba a fito da natijar za ka haihu ƙa'imal ma ita kamata dini tudan in ka tausaya ma iyayenka a tausaya maka in ka walakanta su za ka ga walakanci wanda baka taɓa zato ba a rayuwarka ta hannun 'ya'yanka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha muhsin shi ke soma cin gajiyar ihsaninsa kazalikal musi shi yake so ma yajni natijata isa'atihi sai a kula lan nasbira ala ta'amin wahid wani in yazo ma ji an ce to ne zai tsaki ya juya uban shi da uwan shi yake ma tsaki ba ko ake ma tsaki uban shi da uwan shi yake ma tsaki in aka samu tatacce kwallo shababul ami ma taraku raja'an lana fi dini illa hayyabuhu bayan tsakin ma sai ya saki magana kawai da aikin banza wa yake aikin banza ubanka uban naka wanda ba bin rahama ta ubuwa ba baligi da kai sai ya baka tuwo Allah bai aza masa ba Allah bai aza masa ba kai uban wani ne yanzu amma ka zo kana mu uban ka tsaki ya baka tuwo hai wato lana rabbaka bani isra'ila suka zurgi tsaban gidan annabi musa suka ce ka roƙa mana ubangijinka ba su sa kansu a ciki ba ba su ce rabbana ba a rabbaka mabiya kenan wanda suka yi imani ya faruji lanamin min bitul arba mun ga cin soye yanzu muna kan kuma abubuwan da suke fitowa daga ƙarƙashin ƙasa ne na shuke-shuke min bakliha daga bukul ɗinta bakul shi ne ainihin duk 'ya'yan itatuwan da ake samu daga ganyayen da suke fita ko kuma 'yan itatuwa daga maka mana mu muna kan mai marmari yanzu muna neman 'ya'yan ice ne wakil sa'iha suna son mu sha kankana malam mai lafiya wa kome ha mu samu kwakwan ba mu ci daɗi wa adasi ha mu samu alkama mu shagali wa batali ha mu ci albaka Idi wauta don Allah. Ko wanda ake baki nama irin na salwa ya sha zuma ya ci nama ya kuma yana shirme da shirme saboda ne ya samu ne a sama bai san zafinsa ba wani mai hikima yana cewa wa mammalakal da biduni harbin tahunu alaihi taslimal biladi kana zaune ne kawai ba zato ba tsammani an yaki an gama sai ya ce to ne shugaba don haka duk wani wanda ya taso da kura ya yaba maka zai kaga za ka yi kada-kada sai ka cewa a sha amma wanda ya nemi shugabancin aka yanke mashi kunni aka zubda mashi jini har Allah ya sa ya yi nasara cikin kauki zai miƙa ba zai yi ba to sun ci banza ne shi sa kake rashin ka'ido suka ce lannas yara ala wahidin shababaku ne tabara suke ba za mu taba haƙuri mu ci abinci ɗaya ba قال الله سبحانه وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير in ba don wauta da shirme da shirmicinku ba kwa ɗauki abin da ya fi alkhairi ku canza da kaskantacce walakantacce wanda common people a gari suna ci ba kowa da kowa ke samu aka ba ku amma saboda butulki ba godiya ba komai ke so ihbe domin mitra idan wannan abin kuke so ai ba sai ma kun ce a ba ku ba duk gari ko kasar da kuka je ga nan a titi ga nan a hanya ga nan ma an masa yadda za a yi da shi fa inna lakum ma Abin da kuka nema akwai a ko'ina ya zama kwamon ba alfarma ba ce wannan kamar kai dai bakunta ne a fito masa da tuwon dawa miyan kuka ba ko kifi balantana nama wani hawan jiki za ka yi hmm? wani hadama za ka yi ba wani hadaman da za ka yi saboda shi ne na karfi duk da yake yanzu ya zama first class yanayi yanayi وتلك الأيام نجاولها بين الناس يوم لك ويوم عليك kuje duk inda kuka je za ku samu ganin waɗannan abubuwa ya kula ta'ala Allah ta'ala ce masu yake wasu ni'mati alaikum tuna ni'imomin da ne maku fi inzali alaikumul manna wassalwa da na saukar muku da mannu da salwa ta'aman tayyiban nafi'an hani'an sahala abinci mai daɗi mai amfani a jiki mai kwantar da hankalin mai ci kuma ka ci cikin sauki. daga nan za ka gane ashe wannan yar tsuntsuwa akwai alkhairai a jikinta tunda aka ce na shi'an akalin guma واذكروا wadda jarakun mimara رزقتكم ku tuna yadda kuka juya mun baya kuka yi girman kai kuka yi butulci sannan kuka nuna ƙosawanku a abin da na azurta ku da shi a kuna cewa ba za mu taɓa haƙuri da wannan ba ku tuna wasu alikun musa wasu alikun musa istibdala zalika bil aqimati da yadda kuka roƙi musa ya canza muku da abinci kaskantacce minal bukuli na abin da ƙasa ke haifarwa mabumbuka ƙasa wa na hauha min masu alfi da sauran ire-iren su wanda dai kuka nema kuka tambaya wa ƙalar hassan albasari majimahullah فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه lokacin da Allah ya ba su wancan babban ni'ima suka yi girman kai suka shuri suka yi butulci suka kasa haƙuri a kan wannan ni'ima don ta dawama yawai Allah ke saukarwa daga sama ka a wayi gari kuma yake saukarwa kaji mai mugun nufi kenan shin mai mugun nufi haka rayuwarsa ke tafiya bai ci gaba ko sadaka zai bayar zai ke ɗaɗai ita kenan goma in bayar kuma in zazzara ido kuma ko da yawa in ya ga ya taba sai ce zai rusa jari ko zai rusa lissafi ya duba sai ga dubu goma ne cif kai ai ba za ta balgatu ba daukar ta balgatu sai a wayi gari duk iya shafa ya ji ko kwabo magatar yan balgata واذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وذكروا wa zukiru kenan aishuhum sai aka tuna bina'an lil majhul aka tuna sadda su rayuwarsu allazi kanu fi wanda suka kasance a ciki da wa kanu qauman ahlu ajasin wa basilin wa baqlin wa qum dama su mutane ne da suke rayuwa akan alkama albasa mabun bukatasa tukwakon ba da sauransu izan idan haka ne karatu ya canza su ne suka tuna zai zama wa zakaru aishahun suka tuna rayuwarsu allazi kanu fi wanda da suke a masar kenan kila kafin su fito faƙalu ya musa suka ce haba musa lannan tsira ala ta'amin wahidin ba fa za mu iya haƙuri mai ta cin abinci kala da yawa har gobe matanmu suna wannan siyar waɗanda ba su da kan gado ba masu kan gado sun san abin da suke yi yawa ka kawo ce ba ne ce zaki. ta ce yau kwana kaza muna cin kaza don allah wannan mai kenan wai wata yarinya ne mijinta ya da dankali lokacin yana dan arha kazan magidanta sun dan dara ya zo ya ba ta yake a daba ta daba ya to a dan ci da yamma to wallahi ta ba za ta ci da yamma ba ta tada wuta ta buɗe wuta ta ci dankali da rana ta ci da yamma wallahi in bai kama ta ba gidansu za ta tafi sai ta tafi gida to Allah ya ba ta uba tsayayye ta je me ya kawo ki wujen kalli ya siyo mana da rana ya ke mu ci da daddare ya dangane ko? E, mijin ya zo lallaki ya ce a tafi abin da wani sai sai wata daya yana da halin shi da komai gari na wayewa sai dai ya ɗauko tolan nan ƙato giza wanda sai an mashi toliya ya sa aka yi a gidan ya ce da safe shi za a ci da rana shi za a ci da dare shi za a ci ya rage kuma yadda za a cin ku kuka sani sai nan da wata daya gobe ta dawo wani lokaci iyaye na taimaka ma 'ya'ya su ki zaman aure akwai matar da munasaba dalili ya sa ta ce ai yanzu ba gidan miji ka ba yana ce haba baiwa Allah ne ya hana ki zama a ɗaki saboda na san mijin mutumin kirki ne sai ta kada baki ta ce wai Allah yana miya ne ba nama ko yana miya ba nama sai na ta zama na dule ta na ce shi kenan abinda ya sa kika fita sai shi kenan na ce an ah, ce yanzu saboda allah jan an yi miya ba nama shi ne za ki fita gidan miliki ta yi eh, wallahi ni tun na tashi a gidanmu ni ban taba ganin an ba nama ba mai kacce-kacce da ita abinda zan iya me na ce wannan kuma ya wuce ba shi ne ba ina je ƙoƙarin in nuna akwai irin waɗannan butulun wata ko su kake yankawa ka cire hanyar ɗawisu na ɗawisan da ka yanka bai ta wallahi abin da baka da shi sai ta yi butulci ta rinka sakan maka maganganun da baka taba tsammani ba ta shiga waƙe-waƙen da ba kai ba kan gado Mazangari na can a gari suna neman abu na gari <laughs> kai kaji amma ka shigo ka ga abu sai ka ce sanda sai keke a kan gado ba ka da shi kenan rayuwa ta canza mamiki mace sai tsiya in kai magana da ta in ba za ka iya baka saboke min ni ba a yi ni don wahala ba akwai ko ta shigo ta ganka ta yi tsaki ta ce sai ka getta shimfiɗan ka duk a mutsutsuka sai ka getta shimfiɗa duk a tsaka. sanda kake da shi kuwa aƙalla ba ta canza shimfiɗa ba ta canza ko uku ko sallah ta je kafin ka dawo an yaye wannan an canza sabo alhajin Allah kana dariya Thank you. Allah ya gane da mu Fadi ulana rabbaka yukhruju lana min matin bikil ardh ka hauka mana ubangijin ka ya fidda mana abinda abinda ƙasa ke fitarwa فالبخول والقفاء والعجز والبسل كلها معروفة waɗannan 'ya'yan itatuwa duk sanannu ne ko 'ya'yan kayan marmari wa amma alfum faga dikto lifar salafu fi ma'ana magabata sun ƙara majunansu sani a kai فوقع في قراءة بن مسعود وصومها وصومها صوم شيني aba abin nan mai tashi wanda ake zuwa mai wari da ake zuwa da tafarnuwa tafarnuwa akwai da ta da وكذلك فسره مجاهد وربيع بن عنس وسعيد بن جبير وقال بن جرير فإن كان ذلك صحيحا إن هرولنا فسرا ياي ديدي فإنه من الحروف المبدلة وتوينا cikin haruffan da ake canza shi da wani harafi ka qaulihim waqa'u fi akuri sharrin wa afur sharri maimakon afur a ce afur kaga an canza sa'un da fa'un ce har in haka ne to can ma haka ya auku kumiha sai aka ce kumiha aka canza sa'un da fa'un kamar yadda akan ce wa asafi wa asafi kaga iddalu alfa'u bi sa'i kenan wa magafir a ce magafir wa ashbahu zalika da abubuwa masu kama da wannan mimma tuqbalul fa tuqbalul fa'usa hmm? tuqallabul fa'sa wanda ake canza fa'un ya zama sa'u wasa'u fa ko a canza sa'un ya koma fa'un litaqaribu makharijiha saboda kusancin wajen furucinta Allah ta samu dashi wallahu a'lam wa qala qaumun akharun alkum alkinta wasu suka ce alkama ake nufi wa huwa al-dum allazi yu'malu minhu al-khubz wanda ake waina ko biredi da shi wa rawa bin jarir an ibn abbas qala الكوم الهمة بلسان بني هاشم كوم الكما هلكم بني هاشم قالوا وفي اللغة القديمة قوموا آه، لنا يعني اختبزوا سنة أتويا من الوينة وأذكى من الجميل كيف قوموا لنا وقال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كل عقوق duk wani ƙwayar da za a sarrafa a ci ana iya kiransa komi wa ƙaunuhu ta'ala a tasabbiluna lalazi huwa adina billazi huwa khayar fihi tafi'un lahum wato an masu ƙwanƙwasa kansu ne da wani irin kaikinku wa taubihin da Allah wadai a game su alama sa'alu min hadhihi al-aqlimati ad-daliya saboda wannan abin da suka roƙa ko suka nemi a baku na ƙasƙantaccen abinci wanda ba wani mai alfama yake nema yake abu ne mai wahala ba ma'ama umfi min al'aishin waje tare da abin da suke ciki na abinci da yalwan abincin domin waɗannan abubuwa da suka nema yana bukatan sai sun wahala su samu don noma za su wannan ko cibulus ne abincin walima mai daɗi wani lokaci za ka ga gidanka kila na gidanka ya san bi ƙyalli da ɗanɗano amma sai ka ji ba ni ba ba ni ba saboda cika tashi ne ba bil ka gani ba? wa ta'amul hani at-tayyibin nafi da wannan abinci wanda yake mai hutarwa mai daɗi kuma mai amfani Allah ta'ala ce ihbitu mitwa haka za huwa munawwan haka aka kawo shi da wasali biyu mitwan matrufun maktubun bil alif haka aka yi samfin shi aka rubuta shi da alifin filmar sahibul a'immatul usmaniya tun daga al-mushabul usmani wa huwa jama'atul jamhur bisar haka kuma jamhur suka samanta da wannan tasrif din qala ibn jarir wala astajibu al-qira'a bi ghairi zalik ni ban ganin halaccin a karanta ba da wannan kira'a li'ijima'il masahib ala zalik saboda mushaf suka kwafin da aka bayyana shi aka yada shi a kan hakan wakalin ne abbasin fitbitu misran min al'amsa wato kowane irin jini ko gari kuka je za ku sami wannan ba sai kun roƙa ba ba sai kun tambaya ba sai dai ku gani sai kun yi aiki ibn abi hajim ya rawaito da ibn jarir wa waqa'a fi jama'ati أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر بدون تمييز كنا من غير من غير إجراء يعني من غير صرف لا تعمد أن مشوان كان تمييز ثم روي عن أبي العالية وربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمثل فرعون cewa sun fassara misra din nan da misran fir'auna masar kenan na yanzu وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون يا يمي زمن فم مصر كيت فرعون على قراءة الإجراء أيضا وأولا لسك كرم كاشبا تنوين ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف sai wannan ya zan babi na bin yadda za a kwaifai ko kwata musu haɗi kama fi kaulihi ta'ala hawari'a hawari'a mai billah haka ne ko qaddaru hawari'a thumma tawaqqafa fil muhaji ma huwa da ya kawo wannan bayanai sai ya tsaya cik wai mai ake nufi da wannan jinnin a niska mafi ra'au an misran minal amsa shin ana nufin misran fir'auna ne ko wani gari daga cikin garuruwa sai bai ba da anka ba yi shiru shi ne ta wakafa wa haɗa lalzi ƙwada hufi hilakun cewa misran fir'auna a kai a dai sake dubawa wal haƙƙu annal murada misra minal amsa hakikalin manufa a nan ana nufin kowane gari cikin garuruwa yawwa in ka zo gariya za ka iya samu in ka je kano za ka iya samu ka tuna sakwata da sauran za ka samu وهذا الذي قاله فيه نجر والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم wato ma'anan wannan annabi musa ce mafi yake haɗa lalita alfun laifta da amurin aji ta abin da kuka nema ba wani abu ba ne wanda yake mai wahala yawa kawai da ka nemi farau-farau wanda za a iya ɗaukan kunin yara ce ku watsa ruwa ga farau-farau bal huwa kasirun fi ayi baladin da haltumuhu wajadtumuhu wannan yana da yawa duk garin da kuka shiga za ku same shi falaita yusawi ma'adana ajihi wa kasuhatihi fil ansar an an as'ala Allah fi saboda kaskancin abin da mashin damajarsa wanda ko ina ya yawaita a kasashe da garuruwa daban-daban تباب babu bukatan sai na roƙi ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير تثبتوا للقرآن فإن لكم ما سألتم أي ما قلتم هذا هو معنى ما سألتم abinda kuka nema من قولنا هذا ko'ina da yanin ولما كان سؤالهم هذا من باب البطن والعشر عند تنبير جنيما shegantaka ne da nuna isa da takadamanci da ashiraranci wala da zaruriyata bihi babu wani lalurar bukatuwa zuwa game shi lam yujabu ilaiha sai ba an samu domin ai kaga waɗancan muhimman abubuwa ne sun ce yunwa an kama su manu da Sawa. sun ce kishi an fitar da idan ruwa goma sha biyu sun ce zafi rana an yi masu lema da gira-girai.

domin ba su iya faɗin haka sai da gari sai da sauraron washe-washe ba daidai ne ba a musulmi fahimci suka ya kamata mummunai su saurara Abdullahi bin Mas'ud Allah ta'ala ya kama masa ita ya karanta ayin suratul Luqman ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله سيري رحمه الله ويقول سوى الغناء والموسيقى والنار الغناء والموسيقى والنار الغناء والموسيقى والنار إلى من يمنع الله wannan ayar tana nufin cewa kace-kace ne da wace-wace Allah ya kare da haka musamman da shi ne zai in ya tabbata laifi ne zunubi ne da wanda ya mutu yana yi kawo ya koma da shi a mahalarci inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفرها دون ذلك لمن يشاء إذا أتى بياتها حمد ba haka ba sai Allah ya so da wanda ya so sai ya yake maka sai maka azaba ne ne da ya ba Allah ya kare mu da ba Allah ya ce wa ba da haka ni ma da ne yawan kira ka kada ka. da mu maza an hana mu kallon mata matan ya aka hana mun kallo ba matan ba matan jama'a da ɗan mata ɗayan jama'a wannan da nasu na alƙur'ani وكل المؤمنين يخرجوا من أبصارهم ويحفظوا فهم ذلك أصحابهم أبدا ومؤمنين معهم da wani tsaye da musulmai da kallon da mutane da yan mata yayin mutane ya fi yadda aka yi umarci maza irin umarnin da aka ba mata kenan وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يؤذين زينتهن الا لبعولتهن su hamma da tari a kaya mun muhimmai mata ku daina zuwa ma mazan matan aure ido ku kyale zuwa mun kuli da ku daina zuwa ma samari ido duk haramun kuma ku kiyaye mutuncin ku kada ku riga gari. kada ku bayyanar da adon ku sai ga makaru to domin duka namu maza da mata ba a ne ba ba wanda aka halatta masa ya dubi dan uwansa bisa sha'awa a ranar domin duk fitina tana komawa da ɓangarorin ya sa za sallallahu kai wa sallam ya ce al'ainu tazmi wa zinaha an-nazr ido na zina da nan ido kallon abin da bai halatta kullu masa'ili maswaqa min an-nazari malamin suna cewa duk mutum ke da mutum mai bai zina fasikanci farkon shi asalinsa kalloli idan ta zama zunubai to wani wani shanu ne mutar zama shabar shi wanda zai ke wannan karamin zunubi ne bai da hankali ba ka tunanin waye ana ka sai kana tunanin a inda aka ana suka kai ne ka yi ma aka ce kallon fim kallon fim ya danganta da wane ne ke haske kuma me yake yi wani farko yake yi sama a an ka zauna kala kallon tasiri kim ne ake sa in kana kallon wa'azi a kan farsa kim ne aka sa idan kana kallon ƙato da ƙatuwa suna hawa to ko da na ambata kowa ma na iya makar da hukunci ka gama mace ta sa riga tsirara ta manna jikinta tana kada mazaunanta tana girgiza jikinta ka ce ka ga halal kai ka san ka gano ne kamar ka gani balantana kuma fim na tsaraiki kai tsaye suna nufin bulutun sai a kiyaye a yi hasara za ka yi tsanuka a abin da idan da ya kalla wajen kiyama inna sama wal basara wal da kullu zalika kana anhu mas'ula Allah ya kishiyar wannan da aka jarabe ku da shi ya sallaka ko kusa da ku ألا تسعوا الجنة يبيعكم شرعهم فإذا عليكم اللهم أعطنا بالإسلام خالدين وأعطنا بالإسلام خالدين وأعطنا بالإسلام عاجدين ولا تسلط علينا عدوا ولا فاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم